assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan Nijar baki ɗayan mu kowa da kowa ina mu kowa fata alfiri ina gaida kowa da sunan shi to yan Nijar musamman talakamu na jihar Tawa kai bazum duk cikin Nijar babu inda ta ɗaure magindi irin Tawa bazum amma ba zum bayan allah nan baka ba su tsaro ba ya aka ni ne ya aka ni ne za ka ɗauko turawa ka kawo wai ka kawo turawa ka dibin su tsare su tsare su tsare mutanen nan ba su tsaron su ba su tsaron su waɗannan ba su tsaron su muhammadu bazum shugaba na ƙasar nijar bazum muhammad ba su tsaron su waɗannan turawa da kake gani bazum babatan shi ya faɗa muku sun yi kusan sun yi kusan kuɗi sun yi kusan kuɗi kai zai ce kai in ka sami ɗan gidan ka na laka ka sami ɗan lantarkin ka ɗaya ya ishe ka su kuma ka gani cikin gidajen su mi suka nema sai sun nemi abu kaza su nemi abu kaza su nemi abu kaza su laka kai ba ɗaya bane da su Muhammadu Bazum kenan dan haka zalika Muhammadu Bazum a ba 'yan tawa tsaro yan tawasu sun kafa mulkinka kenan bai kamata ba a ce ana kewa ana kashin su duk cikin Nijar babu inda an ka an ka baka mulki irin irin tawa kenan bai kamata ba a ce ana kashe mana yan uwa na tawa bai yi ba bai yi ba bai yi ba bai yi ba bai yi ba bai yi ba bai yi ba bai yi ba shi ita magana gaskiya a yi ta duk cikin Nijar babu inda babu inda ka sami goyon baya irin na tawa babu babu na babu da za a ci jiha gudan jiha samfursan muhammadu bazum wai yanzu a dawo a zaka a ce ma a ce ma a ce wai wai an kiwo ana ta kashin mutanen nan bazum kana tsaye bai kamata ba fi lillahi talaka mu na tawa suna kuka abin ya kai ya kai abin da ma ya huce misali muhammadu bazum a kula a kula da Allah a taimaki talaka mu na Nijar gabaki daya amma a diba mu yan jihar nan tawa kashin da ake yayi yawa hillani waɗancan na wajen tilibiri su kuma a yi ƙoƙari a yi maganin su ga wata shawara zan bara ban sani ba ko za ta yi maimakon matasan gana mu riga ta hita suna ta halibin kwankuna waje matasan gana mu riga ta hita suna ta halibin kwankuna waje shin bazon muhammad shin saboda allah da annabi shin nijar ba ta iya ɗaukar su nijar ba ta iya ɗaukar su a yawaita mana so shi in duka matashi ya taso cikin Nijar a ce ta yabe wata ƙasa ba wani ma wai bula kawai ka sanya da libi take in ka taso sai ka tai kawo bauta kasa duk wani matashi ya taso cikin Nijar a kai shi yi bauta ƙasa amma a kula a yi amana ba a kai su ba ta yi a gashe su kawar ana yi musu gashin gujiya wannan bai yi ba bai yi ba iyakokin alje iyakokin aljedu wanda za a yi in dai bauta ƙasa ta ka kaga dibi dan aljedu in ya taso sai ta yawo bauta ƙasa ko to dibi bakin iyaka su waɗannan da aka saba bauta ƙasa da suna aka zuwa ana ta tsaron ana tsaron iyakoki in ka sai ka ta ka gano iyaka sai ka ta ka gano iyaka yau dan Nijar wani ma in ka ce mai iyakan Nijar idan ana take ma wani bai sani ba ma wani bai sani ba ma eh a yi adalci shugabanni don girman Allah don darajar Muhammadu Rasulullahi addiba mun da Allah da Nabi addiba mun Nijar abin nan ya isa waɗannan Faransawan da kake gani ba su gyara mana komi waɗannan Faransawan da kake gani ka gane kaza ce an kace kibi mai dame kaza ce an kace kibi mai dame da zaran suna cikin Nijar ba abin daga moci insha Allah wannan magana na faɗi ta kai ba zo mu shafata ne ka san duk al'amarin shafata mu mun ɗauke ka da cewa dan kana jahwata kai muna adalci to amma ba zan kakka ga kawar an takura ma ba takura ba ce gaskiya ce an ka gaya ma kakka ga an takura ma na ba takura ba ce ba zan kukula dan Allah dan annabi dan girman Allah amana ce an ka baka talikon Nijar Allah kuma ubangiji ya baka ikon ya baka ikon cikata Allah ya baka ikon cikata ba dan halinka ba eh Allah ya baka ikon cikata ba dan halinka ba shi ita rayuwa da kake gani Allah yana jarabtar mutum da abu kaga dai an tanki an ce sai bazum to bazum ka hau milki ka yi amana ka yi amana ni kuka na kashin da ake ta mutane cikin nijar bazum kuka na kashin da ake ta mutane cikin nijar bazum sannan kuma ƙare da ƙarau in dai ba a ɗaukar ɗiyan talakawa su je su yi aiki to don allah da annabi hanya ga talibi dan girman allah da allah a bar takula a bar ma ɗiyan talakawa kwace ikunan mu kwace na su kai su kai ma ɗiyan talakawa ga hanyar nafa wallahi ikunan mu kwace na su kai ma ɗiyan talakawa ga hanyar ta talibi sirtu su gidan don Allah da annabi shugaban kasa abinda nake so gare ka dan girman Allah dan darajar Muhammadu Rasulullahi dan azumin da ka yi da sallar da kai da sallar da kai ta idi ka roki Allah Allah baka zaman lahiya cikin kasa Allah ubangiji ya baka ikon dan Allah ka gane ka gane ka gane haraka sigidin sigidin sigidin ba ikuna na ba ashi barayi na a sigidin na yi iman da hukuncin ubangijin Allah da azumin da nake wallahi ba, ba ikuna na ba sigidin wallahi barayi na kwace na su kai madayan talaka kwace na suka madayan talaka dan sun sami milki dan sun sami iko da an samu suteni suna yi madayan talaka kwace na yi iman da hukuncin ubangijin Allah kwace na suka yi madiyan talaka na yi iman da hukuncin ubangijin Allah wallahi kwace na suka yi madiyan talaka don Allah shugaban kasa dan Allah mai girma shugaban kasa dan Allah adiba mun hanyar nan talibi tun da dai mu dai ba dai kula akai da mu ba zancen waya a ba mu ikon tsaron kasa ko wani abu in ba kar karhi ba ka shiga iko kenan da haka zalika wannan kashkashan ma sai yayi yawa sannan har aka zo ana ɗauko haya wasu sojoji wata ƙasa matasan da gare mu a ɗauke su a ɗauke su sojan wata ƙasa nawa zai ini Nijar nawa zai kwana Nijar kuɗin da za a kashe mai to in kaddi ba ɗan Nijar in kaddi bel al'amarin nan ɗan Nijar rabin rabin ma bai samu kenan a yawaita mana soja na ƙasa ba wai a ce a ɗauko mana hayar wasu sojoji daga ƙasa ba da wata ƙasa wanda zuwa gaba zuwa gaba a gaya mana magana zuwa gaba wannan abin da ake yi wala sai an ga mana magana shi kenan dan haka zalika a ɗauka mana 'yan ƙasa a ɗauka muna 'yan kasa ga ƙananakin mu nan ga duk ga mu duka muna yi ba wai yi ba mu yi ba na rantsi Allah daga wanda ya shekara talatin daga shekara talatin abin da ya yi ƙasa duk wanda an ha gani yace ce soja ka so asashi. daga shekara talatin a gani da Nijar ba ta tsaye wai a ɗauko mana sojoji wata kasa soja nan da an ka ɗauko haya nawa shi ka ini nawa shiga kwana dole kuɗi ne ake kasha yadda ake mashi ma ba haka za a yi ma sojan mu ba abincin da zai ci da menene duk ba haka ba ake ma sojan mu ba kenan dan haka zalika dan Allah dan girman Allah shugaban kasa a kula mana dan Allah dan girman Allah dan Allah a dauka mana yan kasa faransa wannan da yan char din duka a ya dauka a yawaita mana sojan kasa magana ta kare